Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka shirin da ke nazari ko duba al'amura ko labaran da suka fi ɗaukan hankali a wannan mako a Amurka. Sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa manema labarai cewa yana cikin ƙoshin lafiya bayan da gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar COVID-19. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi jawabinsa a babban taron jam'iyyarsu ta Republican inda ya bayyana amincewarsa da zaben da wakilai suka masa na zama ɗan takarar jam'iyyar a zaben watan Nuwamba. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa manema labarai cewa yana cikin ƙoshin lafiya sawo'i bayan da gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar COVID-19. Biden ya bayyana hakan ne ga manema labarai a yammacin ranar Laraba yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa Delaware. shugaban na amurka mai shekaru 81 ya harbu da cutar ne bayan gangami na farko da ya halatta a las vegas a ranar laraba inda aka gano yana dauke da alamomin cutar a cewar sakatare yada labarai a fadar white house karin jean hakan na faruwa ne yayin da ake ci gaba da samun gaggan 'yan jam'iyyar ta democrat waɗanda ke fitowa suna kira ga shugaban da ya janye takararsa a gefe guda kuma a ranar alhamis tsohon shugaban amurka donald trump ya yi jawabinsa a babban taron jam'iyyarsu ta republican inda ya bayyana amincewarsa da zaben da wakilai suka masa na zama ɗan takarar jam'iyyar a zaben ranar biyar ga watan nuwamba jawabin na trump na zuwa ne kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a lokacin da wani ɗan bindiga ya yunkurin halaka shi a wani gangamin yakin neman zaɓe a pennsylvania a ranar asabar a ranar laraba jd vance wanda trump ya zaba a matsayin mataimakinsa ya yi nasa jawabin gabatarwa a gaban babban taron jam'iyyar wanda aka yi a milwaukee wannan shine karo na uku a jere da trump ya amince da wannan zaɓe da jam'iyyar ta masa na zama ɗan takararta a zaben shugaban ƙasa so duka-duka abin ya sauka kenan a shirin na duniyar amurka sai kuma wani mako mu tara domin sake kallon wani sabon shirin sunana mahmud lalu.